Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta sa hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Yau talata, talatin ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu muna ɗauke da rahoto dangane da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin ƙasar Ghana don nemo hanyoyi da za a inganta tattalin arzikin ƙasar. duk a cikin hanyoyin inganta tattalin arzikin ƙasa. A Najeriya kuma an ƙaddamar da mota 'yar ƙasa ta farko ta shekarar 2018. Muna ɗauke da labarin wasanni a takaice da ma sauran rahotanni. Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayanmu don ku kira, ku bayyana muna ra'ayinku dangane da yawaitar tashe-tashen hankula da ke da nasaba da addini ko ƙabilanci a Najeriya. da kuma hanyoyi da kuke ganin suka kamata a bi don a magance su. Lambar dai kamar kullum ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada kuma a manta sai a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk kamun nan sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni. Mahmud Lalo, Bismillah. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump da uwar gidansa melania na shirin kai ziyarar jaje ga iyalan yahudawa sha ɗaya da aka shi a makon da ya gabata a wani wurin su a birnin pittsburgh da ke jihar pennsylvania a jiya litinin fadar gwamnatin amurka ta white house sanar da ziyarar inda ta bayyana cewa shugaba trump da mai ɗakinsa za su je birnin na pittsburgh domin nuna goyon baya ga amurkawa tare da jajintawa al'ummar yankin da abin ya shafa wannan ziyarar ta trump na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin wurin ibadar da aka kai harin wanda ake kira tree of life synagogue suka gudanar da jana'izar farko ga mutanen da aka kashe a harin na ranar asabar a wata hira da ya da gidan talabijin na cnn magajin garin birnin na pittsburgh bill fiduto ya baiwa shugaba trump shawara da ya ɗage ziyarar tasa domin a cewar shi ziyarar za ta ƙara ɗora nauyi a kan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro waɗanda yanzu hankulansu suka karkata wajen samar da tsaro a wurin taron jana'izar da ake yi amma limamin wurin ibadar na tree of life jeffrey myers ya ce suna lalemar marhaban da zuwan shugaban har ila shugaban amurka donald trump ya kunna wata wutar muhawara a fagen siyasar kasar da kalaman da ya yi na cewa zai saka hannu a wani umarni na gashin kansa da baya bukatar izinin majalisar dokoki kan wani shiri da zai soke tsarin baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan waɗanda ba na amurka ba damar zama 'yan ƙasa But now they're saying I can do it just with an executive order. Now, how ridiculous. We're the only country in the world Shugaba Trump kenan yake magana yayin wata hira da kafar yada labarai ta Axion inda ya ce, An faɗa min cewa zan iya amfani da umarni na gashin kaina wannan ai abin dariya ne. Mu ne kaɗai ƙasa a duniya da za a zo a haifi yaro sai yaron ya zama ɗan ƙasa ka duba irin wannan garaɓasa. Wannan ai abin dariya ne dole mu kawo ƙarshen wannan tsari. shugaba trump ya kara da cewa lauyansa ya faɗa mai cewa soke tsarin baya buƙatar sauya kundin tsarin amurka wato kundin tsarin mulkin amurka sai dai kakakin majalisar wakilai paul ryan ya ce shugaba trump ba zai iya soke wannan doka ba ta hanyar amfani da umarni na gashin kansa ko kuma executive order a turance duk da cewa trump ya yi ikirarin amurka ce kaɗai ke amfani da wannan tsari akwai ƙasashe 30 da ake amfani da shi ciki har da makwabtan amurkan da suka hada da canada da mexico a yau talata ma'aikatan ceto a indonesia sun ci gaba da ayyukan gano garokin fasinjoji da ma'aikatan jirgin lion air da ake tsammanin sun mutu bayan da jirgin ya afka cikin teku mintuna kaɗan da tashinsa daga filin jirage na jakarta da safiyar jiya litinin a daren jiya jami'ai sun ce an kai sassan jikin mutane asibiti cikin wasu jakunkunan gawa 24 domin a tantance su sannan an gano ɗaruruwan kayayyaki mallakar fasinjojin a sashen da jirgin ya faɗi waɗanda suka hada da littattafai da karamar jaka da kuma jakankunan wayoyin salula da sauransu daga cikin fasinjojin da suka mutu har da yaro karami da kuma wasu jarirai biyu akalla gwanayen ninkaya arba'in aka tura karkashin ruwa domin neman ragowar jirgin na lion air wanda ya bace daga na'urar da ke bibiyar jirage mintuna sha uku da tashin shi kasar myanmar da bangladesh sun amince su fara wani shirin maido da 'yan gudun hijira musulmi 'yan kabilar rohingya zuwa kasarsu da suka tserewa a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin lallai fa har yanzu ana aikata ayyukan kisan kare dangi akan 'yan kabilar ta rohingya ministan tabbatar da walwala al'umma da samar da kayayyakin tallafi wayne mayat aye ya faɗa wa muryar amurka cewa an saka sha biyar ga watan nuwamba a matsayin ranar da za a fara jigilar 'yan gudun hijirar yana mai cewa tuni an tantance mutum biyar da za a mai da su akalla musulmi 'yan kabilar rohingya sama da 720 ne suka fice daga jihar rakhine a watan agustan bara bayan da wani hari akan jami'an tsaro da mayakan sa kai na kabilar ta rohingya suka kai ya tunzura dakarun kasar suka farma 'yan rohingyan lamarin da yasa aka samu rautanin da suka ce an kashe su tare da yi musu fyaɗe da kona ƙona su labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya yi kira ga saudiya da ta bayyana sunan wanda ya bada umarnin kashe dan jaridar kasarta wato jamal kashogi a ofishin jikadancin saudiya da ke istanbul yayin da ke ganawa da manema labarai a majalisar dokokin kasar erdogan ya nuna cewa kamata yi a gaggauta bincike kan batun kisan kashogi yana mai cewa babu hurumin yin tafiyar hawainiya a wannan lamari yanzu haka kasar ta turkiyya na neman a miƙa mata wasu mutane 18 'yan kasar ta saudiya da ake zargi da hannu a kisan waɗanda yanzu haka suke tsare turkiya har ila yau na neman taimakon saudiyan wajen gano gawar ɗan jaridar wacce har yanzu ba san inda take ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc gaida Mahmud Lalo da labaran duniya. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu daga wakilanmu daga sassa daban-daban. A ƙasar Ghana an ƙaddamar da wani shiri tsakanin gwamnatin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za a zaƙulo hanyoyi don inganta rayuwar 'yan ƙasa. Ridwan Abbas ya haɗa muna wannan rahoton. Kaddamarwar ta danganci bikin tuntuni da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shekara ta 2018 wacce ta faɗa ranar 24 ga watan Oktoba tare da bikin daga tutar da ma'aikatar ministan harkokin ƙasashen ƙetare da haɗin kan nahiyar ta shirya a bisa la'akari da sakamakon binciken ƙasar da aka yi da ya dogara a kan tuntuɓa mai zurfi tare da tantance matsayin kare haƙƙin mutane. Babban daraktan ma'aikatar ta minista da ke kula da harkokin ƙasashen ƙetare albert yanki ya ce ko da yake kudurorin dorewar ci gaba ta mika wa duniya kudurori goma sha bakwai da manufofi 169 ne lallai kam za a iya cin musu united nations provides the best for all nations to address their aspirations Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da ƙudurori mafi kyau wa duk ƙasashe yadda za su magance musu burukansu da ƙalubalensu. Samun shugaban ƙasa a matsayin ɗayan maga kujeran ƙungiyar mashakurar mutane wa ƙudurorin ɗorewar cigaban ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya suna buƙatar faɗaɗa waye wa mutane kai sa'an nan kuma amince da ƙawance tsakanin gwamnatin Ghana da Majalisar Ɗinkin Duniya wurin zartar da ƙudurorin na ɗorewar cigaba bisa turba mai ƙarfi da jurewa domin haɗewa da ƙarfafa dagewar buruce-buruce duk diyar ghana wakilin majalisar ɗinkin duniya a nan ghana christian evans crab ya ce suna aiki a kan samar da bayanai a harsunan cikin gida yadda mazauna yankunan karkara za su fahimci ƙudurorin na ɗorewar ci gaba. Kasar Ghana ta fitar da rahotanninta a kan na uh, fagage inda Ghana ke cimma buri da kuma inda ake nufatan harkoki da za su cimma kudurorin ɗorewar cigaban. Ministan shirye-shirye Professor Georgian Bafu ya nuna cewar gwamnati na da hakkin cimma ƙudurorinta na ci gaban dabaru da aka zayyana don tallafawa al'umma Bagen kamfanoni masu zaman kansu da kuma ƙawayen ci gaba. Ridwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Manufar mu anan da mutan Ghana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana. A gaida Ridwan Abbas. Duk a cikin hanyoyin samar da ingantaccen rayuwa ga 'yan ƙasa. A Najeriya, wani kamfanin ƙasar ya ƙera mota don ci gaban ƙasar. Alphonsus Okoro Igwe ya aiko muna da wannan rahoton. Kamfanin kera motoci na Innocent da ke Innewi a jihar Anambra ya kaddamar da mota kirar IBM Granite 2019 kamar yadda kakakin kamfanin Mr. Cornel Osigo ya shaidawa muryar Amurka. The IBM Granite 2019 edition is one of the latest vehicle to be produced by Innocent Vehicle Manufacturing Company. Ya ce IBM Granite 2019 na ɗaya daga cikin motocin da kamfanin kera motoci na Innocent ya kera a kwana-kwanan nan. An yi wannan motar ne da tsarin motocin ɗaukan kaya na zamani, kuma ana iya gwada ta da irin waɗannan motocin da ke wanzuwa a yau. Mr. Sigo ya ƙara da cewa. And the most interesting thing is that it comes with the Innocent IBM engine. The engine is specifically designed for Africa. Wato abu mafi ban sha'awa shine motar ta zo ne da ainihin IBM engine na kamfanin Innocent wanda aka kirkiro musamman don hanyoyin Afirka. Motar ta ƙaseta ce kuma ana iya dakon kaya da ita dangane da mai amfani da ita. ya kuma kara da cewa kirar IVM Granite 2019 guda ɗari ne kamfanin Innocent ya ware domin sayarwa a mataki na farko. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, nigeria. Musa. da muke aniya ka tabi ka na Musa. To a gaida Alphonsus Okoro. Daga fannin ci gaban ƙasa kuwa sai mu duba barazanar yajin aiki da ƙungiyar kwadugan Najeriya ke shirin yi a mako mai zuwa. Madina Dauda ta haɗa muna rahoto dangane da hakan. Solidarity forever. manoman Najeriya a ƙarƙashin Comrade Ayuba Wabba ta ce ta shirya tsaf na fara yajin aikin sai babu ta gani daga ranar Litinin biyar ga watan Nuwamba da za mu shiga. Comrade Shanabu Abubakar jami'i ne a ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa mai kula da bangaren ma'aikatan kiwon lafiya na babban birnin tarayya abuja mu ma'aikatan gwamnati muna bukatan kara albashi amma gwamnati ba su so kara muna abin da ya kamata a bamu shi ya sa muna wannan zanga-zanga amma sai mako mai zuwa in allah ya yarda zai mu yajin aiki din gaba daya saboda haka muna nuna bakin ciki abin da aka yarda ya kamata a ci an yadda wannan shugaban kasa shugaban kasa na alheri na aminci na adalci wanda shi yana son adalci yadda ya kamata ya ba da bail out gwamnoni sun cinye ba su biya bukata yadda ya kamata ba sun zo suna ba yan uwansu suna te suna kwangila ma'aikata kuma na jin yunwa ya za sake ba da paris club kuma har yanzu ba su biya ba to ai ba karmi kuɗi shugaban kasa ya ba da shi ba in ni ne shugaban kasa na ba da kuɗi haka har sau biyu mutane ba su biya a ba zan sake ba da wani kuɗi ba ai bakin ciki ne to sai dai wasu 'yan ƙasa sun tofa albarkacin bakin su da farko farko ga ra'ayin Alhaji Uba Fancin. Ni a gaskiya ban goyi baya a yi yajin aiki ba a matsayina na tsohon ma'aikaci. kuma ma'aikatan da suke aiki su ma a gaskiya bai kamata su goyi bayan wannan don masifa za a kara wa ƙasa in an biya ka dubu talatin to ta kai matsayin dubu sittin don komai za a kara masa kuɗi Shi kuwa Ciroman Bakan Daura ya ce shawara ce yake da ita ga shugaba Muhammadu Buhari. To ina son ba shugaban kasa shawara shine yanzu wannan nemo da suke so su yajin aiki babu lokacin janye shi. Wannan mu na kasa ne da mu kuma ta da hankalin ne da mu mu ga zaɓuɓɓuka da suke zawa. Lallai ne wannan ministocin nan shi ya su Allah ya su. Saboda haka ta ya kamata ya bi su ɗaya ɗaya ya masa garan bawul domin mu zauna lahiya jama'a kasa ta zauna lahiya yanzu mutane suna ta kuka da tsaba da maganar rayuwa. Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto To, ministan ma'aikatar kwadago Dr. Chris Ingege bai ba da wata sanarwar wa ma'aikata kuɗi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Daga batun kuma na yajin aikin ma'aikata a ƙasar Najeriya sai kuma batun tsaro inda a satin da ya gabata aka yi wata arangama tsakanin mabiya mazhabar shi'a da rundunar sojojin Najeriya. Hakan ya sa wakilinmu ya haɗa mana rahoto dangane da wannan mataki da aka samu. Hassan mai na kaina gare ka. malamin mu da suke tsare da shi saboda shekara biyu ba tare da ya aikata laifin komai ba kuma kotu ta bada umarnin a saki Allah na hayo kuke shi ba saka mana malamin mu saka mana malamin mu gobe za ta mu a garin Abuja bai Abdullahi Usman mataimakin kakakin yan Shi'a a Najeriya kenan ke mana karin haske kan rikicin da ya barke tsakanin su da sojoji a nan Abuja to amma cikin sanarwar da ta fitar rundunar sojan Najeriya ta ce jami'anta na aikin sintiri kamar da aka saba irin yau da kullum a kan gadar Kubo da ke yankin Karu a nan babban birnin tarayya sai su 'yan shiyar suka takale su yayin da suke wani tattaki bayan sun fi karfin 'yan sanda rundunar sojan najeriya ta ce 'yan shi'ar sun tunkari jami'anta inda suka kai musu hari ta hanyar jefa musu kwalabe dauke da fetur a ciki suka kuma yi ta jifan su da duwatsu tare da harbin su da danko al'amarin kenan da ya sa sojoji da 'yan sanda suka yi yunkurin jawo 'yan shi'a birki yayin wannan rikici dai dakarun najeriya sun ce 'yan shi'a uku sun mutu yayin da sojoji hudu kuma suka samu raunuka abdullahi usman da ke zama mataimakin kakakin kungiyar 'yan shari'a a najeriya na daga cikin waɗanda suka yi wannan tattaki dama jami'an tsaron najeriya sun yi kaurin suna irin wajen wajen irin waɗannan sharata sharata babu dalilin da za mu cutar da wasu an mana abin da ya fi wannan a zaria amma ba mu taɓa soja ba mu taɓa ɗan sanda ba abin da muka yi wani kun fito daga ina ne za ku je ku ina ne suka afka muku kuma me suka afka muku misali bisa al'ada mun raba abubuwan biyu ne wasu sun taso daga zuba wasu sun taso daga can wata unguwa da ake ce ma masaka da niyyar za mu haɗu a cikin garin abuja yau kenan rana ta uku domin mu yi addu'a mu suka dan ba mu tarnaki suka sa ta hanyar zuban ma muka dakatar da ita a jiya din don gudun faruwar irin wannan abu. Idan muka duba tarihin waɗannan abubuwan kullum lokaci in kun fito sai an dan samu hakan nan tsakaninku da sojoji. Nisa ba za ku haƙura ba saboda maslahan lafiyar mutanen ku. To wanda ke addini ya taɓa fasa addini saboda maslaha? Addini ne, ai addini ba addini. Addini kan kamar addini to baka a duniya ne ka mutu. Amma ba amma addini ai ba za mu daina ba. Duk da wannan kashe-kashen da ake yi kuma. a ba za mu daina ba saboda mu muna ganin addini muke yi kuma wannan abin da ake ba an fari mu annabawa a baya an kashe mutanen mu sama da kusan talatin. da ne kuma yau ma mun yi a cikin gari sun zo sun buɗe mana wuta sun ta mutanen da yawa. ganin cewar kun zaɓi ku wannan tattaki a nan birnin abuja ta kamaimai bayan wannan tattakin kuna da wata manufa ne ko wani sakon da kuke son gwamnati ta biya muku misali. sako na ga gwamnatin najeriya shine ta saki Sheikh Ibrahim Alzazzaki da matar shi da duka yan uwa da suke tsare ba bisa ba tare da wani sharadi ba. Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Babban godiya ga Hassan mai na kaina. Akan wannan maudu'in ne muke so za ku kira don ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu nan idan mun buɗe layin wayanmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. wa muke da shi daga kaduna garin gwamna to malam ya'u muna jinka tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaro ko da gwamnatin najeriya shawarar da zamu ba su du abin da kwanciyar hankali bai ba da shi ba tashin hankali ba zai ba da shi kuma sun sojoji yana da kyau su ne suke da ikon tafiyar da dukkan wani al'amura na tsaron kasa nan duk abin da 'yan shi'a da su ya kamata a ce su dinga neman izini ga wajen 'yan sojoji da saurara ce su kaga su ma akwai dokan da ta yarda ma a ba su kariya su yi zanga-zanga su ba tare da wani ko lafiyan wani ba amma muna kira to ayya layin ka ya tsinke bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi daga Niger Assalamu alaikum dan kashe rediyon ka ala gafarta Eh ba na kusa da rediyo kuna magana da Ibrahim yake hula garin mai gwada kin ba to mala Ibrahim muna jin ka To gaskiya ni abin da nake so in faɗa ga ainihin hukumar Najeriya fa duk abin da mutum zai faji tsoron Allah fa don saboda waɗannan bayan allah da ake cewa makami kami duk tun da aka fara al'amarin nan zai wahala a ce an samu makami a hannunsu kuma a cewa ana faɗa da su kaga bai kamata ba zubar da jinin nan fa idan hau bala'i zai sauka fa ba wanda zai tsira daga cikin mu dukkan mu gaba daya to wace hanya kake gani ya kamata a bi don magance wannan matsala wace hanya kake gani ya kamata a bi don magance wannan matsalar to kamar yadda an yi suka karɓo constitution da cewa kowa a bashi addinin shi to yana da kyau su ma a basu su yi abin da suka gani ya fi dacewa a rayuwarsu gaba daya tun daga kiristoci a najeriya su ma komai duka suka ga dama suna suna tara hanyar nan amma ba abin da ake masu kowa ba shi addinin shi yadda ya kamata to mun gode to bari mu je jihar nasarawa muke da shi a nasarawa assalamu alaikum suna na shafale katin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa malam barka da aiki to malam shafale muna jinka ka To gaskiya ina son jawo hankalin gwamnatin Najeriya kasan aka ce kamata ya a ce an ga eh, doka daga wurin shugabanni. To amma shugabannin Najeriya a gaskiya magana shine suna wasa da abun da ya shafi doka. kaga da farko wannan dan taliki shugaban wayannan mutane an kai shi kotu kuma da aka tafi da shi kotu kotu ta ba da hukuncin ce a shi in an shi a je a gina mishi gida duk inda yake so an wayi gari su shugabannin najeriya sun ki sakin dan talikin nan har yanzu suna rike dan talikin nan kamata yi in ma da wani magana su sake koma kotu su ce ma kotu ga irin ka'idodin da ake son a sama wannan dan taliki ko da ma za a bada bele shi a bada bele shi amma wannan kashe-kashen rawukan da ake yi a wannan kasa ubangiji sarki allah ya ce rai ɗaya in ka kashe ka zub da jini ba a san irin masifan da zai samu ba kuma mutanen nan suna da addinin su da suke yi a bar su su yi irin addinin su umma za a samu su tsaro ne wanda za a lura da su kar su yi wani abu a lura da su to mun gode shafale mun gode bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna kuma Yusuf Aliyu dai barka da yammaci to malam Murtala muna jin ka sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to malam Murtala muna ji a kullum muna gaya ma ita wannan gwamnati na mai albarka wallahi duk abin da mu gaya mata muna son ta don tun kafin ta samu mulki mukan kira rediyon gida da na waje mu ga duk abin alheri mu ne mata fata kuma mu ta abubuwan ta kyawun manufar to ba za mu ji daɗi mu ga wani abu da zai mata illa ko yan adawa su samu dama suna gaya mata har mu ake samu a ce kuke tallata gwamnatin nan da irin ta nan to wannan abu muna gaya ma gwamnati fa ana amfani da siyasa domin a ɓata mutuncin wannan gwamnati ya kamata karfin soja mun sha faɗa wannan shiri akwai moba police a basu su training a daina turo sojoji suna ɗaukar su sojoji ta suka saba budewa ƙasa da ƙasa muka sani je bakin boda su kare kan wata ƙasa ta zo ta mare mana Najeriya a bar mobile su dinga kama duk wanda ya laifi a kai shi kotu a hukunta shi kullum abin da muke ba wannan gwamnati mai albarka shawara ne da fatan za su ji su gyara. To mun gode malam Murtala to bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a jihar Bauchi. to na Bauchi layin shi ya tsinke. Uh, jama'a kada dai a manta za a kira don a bayyana mana ra'ayi dangane da wannan tashe-tashen hankula da ke da nasaba da addini ko kabilanci da ke kai komo a ƙasar Najeriya. wace hanyoyi kuke gani ko ke waɗanne hanyoyi kuke gani ya kamata a bi don a magance wannan a jihar kaduna wa muke da shi da kaduna Eh, Kaduna kuna tare da Muhammadu Sani ciyaman na masu yan kunne ce local government. To Malam Muhammadu Sani muna jin ka. To wannan gwamnatin da ya tamu ta APC muna ba ta shawara. Game da abubuwan da yake tashi tsakaninta da 'yan ne sunan magungiyar nake son ce 'yan biraza. Eh. To ana son a yi amfani da su ta bangaren siyasa ne ba. ya kamata su yi taka tsantsan yauwa su rika sa 'yan sanda wanda ya kamata ya laifi a kama shi a kai kotu amma buɗe wutan na ana nunawa wasu da sauran abubuwa ana watsa ne. to mun gode malam muhammad sani iyaka abin da zamu ya ɗauka kenan a yanzu sai kuma idan allah kai mu gobe za mu sake baku dama don ku bugu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da biyar na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin tsohin ta na ƙwallon ƙafa na shekarun 1980 cewa da din da ya yi zama bugawa ƙungiyar ƙasar ta ƙwallon ƙafa cewa da mena national ya rasu a shekaran jiya a birnin Zandar abinda ya sa ma'abuta sha'awar wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar ci gaba da nuna alhininsu game da wannan rashin da ƙasar ta yi. A ranar ranar jiya ne duk dai a jamhuriyar ta Nijar din kungiyar kwallon kafa ta kasar cewa da Foot ta bada sanarwar soma zagayen tawagarta a cikin kasar domin rarrabawa kungiyoyin kwallon kafa na jamhuriyar Nijar da ke cikin jihohi hilaye domin su girka cibiyoyin su wannan ko ana kusa ga soma kakar shekara 2019 ta wasannin kwallon kafa ta wannan shekara wadda ke cike da sauye-sauye domin kungiyoyin kwallon kafa gaba na kasar ta jamhuriyar Nijar za su tashi daga rukuni na farko zuwa Liga Pro ta zamani da zai shafi kungiyoyi goma sha hudu na kakar wasannin kwallon kafa ta Nijar ta shekarar da ta gabata yayin da jihohin Maradi da Zandar za su samu kungiyoyi uku uku a rukuni na farko sai tawa da Agadas kungiyoyi biyu babban birnin mai kungiya biyar yayin da Difa, Tilaberi da Doso za su samu kungiya ɗaya ɗaya daga nan sai ƙungiyoyi. kungiyoyin olympic football club ta babban birnin yamai da anton ta doso da su kasance a kakar rukuni na ɗaya na kungiyoyin kwallon kafa na jamhuriyar da nijar na bara za su game da goma sha takwas na jihohin domin bugawa a rukuni na ɗaya sai wasannin jihohi na rukuni na biyu za a yi su ne kamar yadda aka saba a can baya sai dai kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar nijar fenifoot ta hanyar shugabanta ta ce yanzu haka tana nan tana neman sabin masu tallafa mata kasancewa waɗanda suka yi haka a shekarar kakar bara za su janyewa liga pro ta jamhuriyar nijar da za a jarrabawa za ta cilasta wa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar neman nasu hilaye da cibiyoyinsu tare da ganin 'yan wasa sun ci moriyar aikinsu na kasancewa 'yan ƙwallon ƙafa ita ko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid ta ƙasar spain ta kori kocinta julian lopetegui bayan watanni hudu yana horar da kungiyar inda rashin samun nasara ga wasanni yasa aka ce masa ya sani inda ya yi wannan ko ya biyo bayan cin mutuncin da kungiyar barsa abokiyar ƙeyar real de madrid din ta ci mutuncin ta biyar da ɗai a ranar lahadi da ta gabata a nasa bangare cristiano ronaldo ya yi bayani a Mujalla france football a ranar yau talata cewa dole ne ya bar kungiyar real de madrid madrid saboda florian perez shugaban kungiyar na real de madrid ya bare masa kallo da idanun basira kamar 'yan shekarun da suka gabata domin zaton cewa tauraruwarsa ta dushe haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice To shugaban Amurka Donald Trump ya kunna wata wutar muhawara a fagen siyasar kasar da kalaman da ya na cewa zai saka hannu a wani umarni na gashin kansa da baya bukatar izinin majalisar dokoki kan wani shiri da zai soke tsarin baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan waɗanda ba na Amurkawa ba damar zama 'yan ƙasa. Shugaba Trump ya kara da cewa lauyansa ya faɗa mai cewa soke tsarin baya bukatar sauya kundin tsarin mulkin Amurka. Sai dai kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce shugaba Trump ba zai iya soke wannan doka ba. ta hanyar amfani da umarni na gashin kansa ko kuma executive order a turance a yau talata ma'aikatan ceto a indonesia sun ci gaba da ayyukan gano gawarwakin fasinjoji da ma'aikatan jirgin layan iya da ya fada a cikin ruwan teku to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wayansu sabon shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Dan Brown da babban injiniyan namu na yau Mr. Carl Stalin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.